kamar yadda aka saba shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar niger ta voa africa kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin su ma na fm a niger da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya fm A can kuma su ta kasar Ghana kuma za a iya jin ta Alfa Radio ko kuma a fada shafinmu na Facebook Live ko kuma yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Hafsat Bello dan mai soro. Sai kuma ni Usman Ahmad. A yau talata 20 ga watan Maris ɗin shekarar 2018 za mu yi magana ne akan ilimi kamar yadda aka saba. Yau kuma za mu waiwayi yadda mafiya yawan lokuta wasu iyayen ke sakaci da karatun 'ya'yansu. Haka kuma za ka ga a wasu lokuta da dama gwamnati na iya ƙoƙarinta don inganta harkar ilimi amma sakacin al'umma sai ya hana ruwa gudu kamar yadda wannan bawan Allah yake cewa. so tari za ka ga gwamnati tana yin abubuwa na kyautata ilimi amma sai ka ga mu iyayen yara ba mu damu da wannan abu da gwamnati take ba ba ma ɗauka shi serious ko dan ganin cewa ita gwamnatin tana yin abin kyauta ne ba tare da ta ce mu iyayen yara mu ba da wani abu bane ba yanzu kaga za ka rika ganin makarantu gwamnati ta gina azuzuwa ta sa kujeru ta kawo kayayyakin aiki a makaranta ba tare da an ce ku iyayen yara ku ba da wani abu ba to amma sai ka rika ganin iyayen yaran ba sa kula da wannan abin da gwamnatin take yi Za mu karanto sakonninku na tambayar da muka muku a Facebook da Twitter da Instagram, sannan mu ba ku dama ta wayar mu a alama tarawa ɗaya, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar ku faɗa mana yadda kuke kallon lamarin na rikon sakainar kashin da wasu al'umma kewa ilimin 'ya'yansu. To yanzu kan za mu fara ne da amsoshin da muka tambaye ku a shafukanmu na abotar intanet cewa ta wace hanya ya kamata iyaye da ma'aikatan gwamnati su taimaka wa hukumomin gwamnati da ma masu zaman kansu don farfado da ilimi daga taɓarɓarewar da yake ciki a ƙasashenmu na Afirka. To sakon farko ya fito daga Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya sabon gida suka ce salam yau da gobe ikon Allah. Hakika iyaye suna da rawar da za su taka wajen farfado da martabar ilimi ta hanyar ba da shawarwari masu kyau da kuma taimakawa makarantu da wasu abubuwan da gwamnati bata samar ba domin idan dambu yayi yawa to fa baya jin mai. To sai kuma Prince Tasi bin Abdallah da Malam Yahaya Damna Azare suka ce gaskiya 'yar Allah babu gaskiya babu saboda ilimi ya yi taɓarɓarewar da ba zai gyaru ba ni ma idan na haifi yana ko makarantar kuɗi ko kuma na tura su ƙasashen waje inda hali kenan <laughs> su yi karatu haka zan yi domin ilimi ya yi ɓacin da ba zai gyaru ba wallahi a ƙasashenmu na afirka usman hafsat ku tashi lafiya To sai Abubakar Kawu Girgir ya ce to na farko dai ma'aikatan gwamnati suna yin aikin su tsakani da Allah ba zancen na san ka ko kabila ta ne kai na biya kuma iyaye suna barin 'ya'yansu suna yin iya kokarin su su bai baiwa wato suna taimakawa wajen yara su samu karatu. Mm-hmm. To sai kuma Jibril Umar na basa ya ce Hakika yau da gobe gwamnati tare da masu hannu da shuni suna da hanyoyin magance taɓarɓarewar ilimi a ƙasashenmu na Afirka. Da fatan Allah ya kawo mana shugabanni masu adalci amin ku tashi lafiya ka bara da tawagarka. To sai Umar babban yaya sabon gida da Amina Adamu Malam Maduri da Muhammad Sabi'u sabon gida suka ce to gaskiya ilimi yana da tangarɗa kuma hanyar da ya dace eh, wato hanyar da ya hanyar ta dace a ce hmm. an farfado da ilimi shine gwamnati ta daina ɗaukar malaman da ba su wato ba su kware akan mm. koyarwa ba domin ko su a nan wato a can sabon gida mm. kusan abin da suke fama da shi kenan ga babu wato babu makarantun mm. da sauransu abin ya yawa kenan sai muhammad bako jatkori da magaran ya ce tare suka haɗu wannan sako da baba ya gamba da magaran hakika iyaye suna da rawar da za su taka a fannin ilimi ta hanyar tura 'ya'yansu makaranta da kuma ba hukumomin ilimi haɗin kai musamman ga abubuwan da suka shafi rayuwa sai ga wata binta nan ko? To binta women leader doguwa ta ce dole sai gwamnati ta gyara makarantu da samar da kayan aiki da kwararrun malamai sannan a hana wa 'ya'yan masu hannu da shuni zuwa kasashen waje karatu su tsaya a makarantunsu na gida. Hmm, to sai kuma amina adamu malam ya ce da sun haɗa wannan sako ne tare da umar ba babban yaya sabon gida suka ce salam yau da gobe hakika da rawar da za su taka iyaye kenan ta farfado da ilimi da martabar sai ita ce ta hanyar ba da shawarwari masu kyau da kuma taimakawa makarantu da wasu abubuwa da gwamnati ba ta samar ba domin idan dambu ya yawa to fa bahaushe ya ce baya jin mai ku tashi lafiya ga kabar da madam safina yau muna tare da hafsa to sai kinunu sani yunusari mm sai ya ce wato salam yau da gobe hakika akwai hanyoyi da dama da iyaye da manya-manyan jami'an gwamnati za su taimaka hukumomin gwamnati wajen farfado da ilimi a makarantun kasashenmu kamar ba da shawara da kuma taimaka ma juna sai kuma uh, gali sirajo paki ya ce e to a zahirin gaskiya idan iyaye suka zage damtse wajen tura 'ya'yansu makaranta akan lokaci tare da samar musu da abubuwan kayan karatu kamar su littattafan da suke bukata da abin rubutu hakan zai taimaka wa ilimin yaran sosai wajen farfadowa usman da safinatu a tashi lafiya ya ce oga kai ma oga <laughs> to ga kuma aliyu sakaba sa'idu hmm. a gaskiya voa iyaye ya kamata su kula da 'ya'yansu ta hanyar sa ido ko yaran su na zuwa makaranta ko ba sa zuwa hmm. gaskiya ne inda dama magana da muke kenan hmm. irin yadda iyayen suke sakaci da sauransu ko tattauna da aka yi akan wannan ne to sai aliyu sakaba sa'idu ne ko ya eh, ce shine wanda eh, oh, ya ce iyaye saka mm, ido to sai injiniya usman buhari ya ce ta hanyar bibiyar yadda yadda yaran suke gudanar da karatu a makarantu bayan sun bar gida da kuma bayan sun dawo me kai me ka koyo to sai sakon karshe mm. kuma daga facebook na mustapha muhammad ya ce salam yau da gobe mm. ni a gani na ta hanyar taimakawa kokarin gwamnati wajen samar wa yara kayayyakin koyo da koyarwa kamar su littattafai mm. kujeru da kulawa da muhallin da yaran ke daukar darasi to sai bari mu dan leka shafin instagram sani mai lange-lange lauya wuri ya ce ba shakka duk inda aka ce za za a yi gyara sai an kyautatawa masu eh, sai an wa wasu wasu kuma an kuntata musu da fatan jama'a za su jure duk kuncin da suka samu kansu a ciki a lokacin da ake gyaran ilimi a makarantu ganin yadda ɗalibai da dama ke faduwa jarrabawa saboda matsalar rashin gyara a makarantunmu sai kuma mustapha bakir daura ya ce hakika wannan kuduri eh, naku yana da mahimmanci ta inda gizo kike sakar ne talauci tofa kin san mutane suna kukan babu suna mm. tunanin to za a ci ne ko za a yi ilimi <laughs> to sai kuma a shafin na instagram barin karanta guda biyu diwadi fatima ta ce ai gwamnati ita ta bata harkar ilimi a najeriya musamman arewacin najeriya daga karshe kuma jama'a eh, shehu zaid to allah sai na faɗa daidai ya ce jama'a da ma'aikatan gwamnati suna iya ƙoƙarinsu ya kamata a haɗa kai domin a ciyar da ilimin gaba lokaci ne kuma yanzu da za mu ba ku dama ku faɗa mana abin da kuke gani game da yadda ya kamata mu taru mu cicciɓa harkar ilimin 'ya'yanmu. haka yake lambar kar a manta ita ce lambar alama tara ɗaya biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar ga wani kira daga sokoto salamu alaikum amma sai ka kashe rediyo za mu ji. alaikum salamu kuna magana da kabiru je ke yi sokoto. to je ke sai ka rage rediyonka. Eh. Yau na ma jayi da kusa gari. Yawwa. Eh to me ka ce? gaskiya to gaskiya ka ga game da matsalar ilimi gaskiya mu ana jihar Sokoto gaskiya mm. kamar da yadda an ka faɗi ne gwamnati tana iya kacan kokarin ta gaskiya mm. wajen farko da harkar ilimi musamman a jihar Gata mu Sokoto mm, gaskiya gwamnati tana iya kokarin ta eh, amma to wace rawa kuma iyaye za su taka so da yawa kake gani dan aikin da bai wuce na ɗari biyar ba ko na naira dubu sai haka yan kwano ya kwaɗi maimako a ce a so kusa da sauransu a gyara amma sai ga sakaci ya sa an bar abu har ana a da sauransu mm, sai ta wannan kamata ba ya kamata a mm. ce mu dauki mataki ganin cewa mu ma mun taimaka ma gwamnati mm. domin an farfaɗo da tattalin arziki daidai yadda ya kamata saboda komi duk namu ne gaskiya harkar ilimi kaga ya kamata a ce su iyaye su ba da gudunmawa mu ko mm. mutanen gari mu ba da gudunmawa tare domin a ga an shawo matsalar gabaki daya na gode ka je ke kara iso to mun gode mu ma ga kuma wani kira nan ya shigo daga bauchi Assalamu alaikum da magana Firinsa bina Abdullah da ke garin Azaren jihar Bauchi Najeriya tare da Yahaya Damno Azaren. To wa alaikum salam Firinsa a ah, gaskiya kam kuma kun faɗa a eh, ana tarayi ana eh. mungun tarayi to yayi daidai mun gode to ba shakka gaskiya yadda za a yi mm. a gyara shi harkar ilimi eh. gwamnati ce ita kamata ta ta tashi ta tsaya mm. mu kuma dama idan gwamnati ta tashi ta tsaya dama ita ce mu. Mm. hakika idan gwamnati ta tashi ta tsaya to mu kuma za mu yi gaban mu bita idan gwamnati ba ta tsaya ba dole ilimi dole yana ƙasa wannan usman to mun gode sosai prestasi a gaida damna azali suna na yawwa to to da zai <laughs> to sai kuma mu je kebbi hello Assalamu alaikum Nasiru Usman Kabara. Wa alaikum salam Usman Ahmad Kabara ne ka Tana eh, magana da Alhaji Hassan da Anifandu mai kifi a doyi kiti daga da Anifandu gundumar Laila ba argun lokka gama jihar Kabi, Najeriya. Hassan, na dai rike Hassan din. <laughs> To Alhaji Hassan da Anifandu. To mun gode ya wala Hassan da Anifandu barka da waraka. Yawa. To muna jinka. To To gaskiya ma Nasiru game da ilimi mu a jihar Kebbi sai dai mu ce alhamdulillah. Mm. Mm. Amma gaskiya mu a garin mu da nufandu makarantar firamare da ke gare mu wallahi gaba dai sun wargaje. Eh, to kana ga iyaye sun taka rawa wajen wargaje wasu? To wala sun kasa don mu da tun dubu biyu da sha bakwai da aka yi muna mm. wata sabuwar makaranta. Mm, to ko iyaye ko ba kwa tura 'ya'yan ne shi sa kila makarantar ta ta birkice wallahi muna tura akai akai insha Allah an tabbata ma muna tura 'ya'yan mu akai akai mm. a makarantar mu mm. amma gaskiya duk gaba ɗaya makarantun sun ruguje saboda haka don Allah gwamnan jihar Kabi mai girma Sayidu Usman Sayidu mai girma an ga eh. Atiku Abubakar Bagudu eh. shi taimaka mana shi gyara mana makarantun nan namu. To mun gode Allah ya sa. To mun gode kwarai kwarai ga mm. sai kuma mu tsallaka Yobe. Ga wani kira na yana shigowa daga Yobe shi ma. Salamu alaikum wa alaikum salam waye daga Yobe. Kuna tare da Abbas Shawashi wani gwamnan Bukar Abba da Maturin Jihar Yobe Najeriya. To barka da wani Abubakar kace ko? Abbas. Abbas oh Abbas. Mm. Eh, to muna jin ka. yawa gaskiya bangaren ilimin mu iyaye muna taimaka sosai amma gwamnati ya kamata ita ta kula da malamai makarantu akwai makarantu mu a yau kan gaskiya amma malamai ne babu fitan eh, yin to eh to mun gode sosai da makarantu mu muna nan mun tsaya yanzu a garin mu a kauye mu din gashi nan muna da primary school muna da aji kuna tura yara kuna tura yara amma yan fa wannan an ba mu isa ba ta zuwa eh amma kuna tura yara abi da kai ka muna tura sosai ni da kaina ne wannan kamar wakilin makaranta kullum ina bidiyo ni na rubuta yara mana sa zuwa makaranta kuma ina tsaya kan su kullum ina dan koyar musu kadan kadan na ba ya hannun malamai eh to mun gode sosai sabida haka muna roƙon gwamnati da hada taimaka mana malamai eh. makarantun mu firamare gaskiya su kuma su kuma iyaye fa wani roƙo za musu amma malamai gaskiya to iyaye kuma wani roƙo za yi musu in aka dace aka gyara din ah, to ya katse. Ya katse. Eh, to ga wani daga Sai dai mu koma kebbi kuma. alaikum. Wa alaikum salam. Sai dai rediyon ka. Aliyu to ai rediyon ka kamar za ta dan yi mana cikas. an nuna lokutan dabbobi birnin malam shi ne na ce rediyon ka kaɗan taimaka ka rage ta ok dan mu ji ka da kyau mhm, yau wato yau wa ka rage to sai eh, na rage na rage eh, yanzu dai muna jin rediyon eh, muna deji ji a rediyon nan ba za ta barka kai magana ba gaskiya to ga wani nan hello hello yau wa wane ne Yawa, Usman Kabara barka da yake kana tare da Yunusa tanku daga Baka jihar Naija? To barka da zuwa Yunusa. Wa da fatan kuna lafiya. Lafiya, lauya kuke kuma muna jin gudun ka yanzu nan muna saurari. Yawa, to gaskiya bangaren ilimi a Naija, mm. to gaskiya mun nan Niger abin to gaskiya tsarin na da kyau. Mm. To in muka kwatanta shugabanninmu na Naija suna kokari a bangaren ilimi mm. musamman Mm. firamare da sauransu don ko ko kauye ka zo ka tarar da shi to za ka tarar da makarantun gaskiya ga su nan ba a renawa sai da ce Allah ubangiji da abin gaba domin gaskiya naija zan iya cewa bangaren ilimi ba dai bangaren hanyoyi da sauran ayyuka ba amma bangaren mm. ilimi to gaskiya sai to kuma ku iyaye kuna ba da haɗin kai da ganin cewa kokarin da gwamnatin take kun taimaka ya dore tunda kun ce ba laifi eh Usman Kabara Eh, gaskiya wani bangare ana mm. ba da haɗin kai wani bangare mm. mm. zo ka tarar da iyayen to abin sai an yi tsaye. Sai do ai. Don ka san eh, kauyuka har yanzu abin akwai matsaloli na bangaren ilimin yara ƙanana. Eh, ta tsaye ba to gaskiya al'amarin sai dai Allah ya gyara. To mun gode sosai Inusa bari mu je mu koma muna da nejan har yanzu. Salamu alaikum. Amin alaikum salam kuna magana da Ibrahim mai wankin hula garin mai gode a Kimba. To Ibrahim barka dai. To gaskiya mu a bangaren ilimi nan kuma bayan ma da kake tunanin ma ya wuce haka nan. Eh a ina. To a mu nan makarantar mu ta mai gode ba. Eh to ga wani ya ce a neja kuma ana kokari. Eh, to gaskiya muna muna bangaren mukan gaskiya babu babu wani ma ci gaba a bangaren karatun boko saboda lokacin da aka bude muna firamare a nan mai godiya. Eh. To za a samu yaro kusan ɗari biyu da saba'in haka to amma mm. yanzu ba za ka samu yaro talatin a wannan makarantar. To laifin iyayen ne kenan ba sa tura su? suka karatu. Iyayen ne ba sa tura su ko yaya? Ana tura su waɗanda suka karatu mataki na farko mm. suka fita sun samu karatu waɗanda suka karatu mataki na biyu sun samu karatu amma mm. mataki uku zuwa na hudu yanzu gama tun daga firamare har zuwa sakandare bai iya zauna ka ce mai rubuta sunan mutum goma ba zai iya ba. Eh, Sai aka daina tura su kawai kenan mm. tun da ka kashe wurin ɗari da wani abu yanzu kuma da talatin. Eh, insha Allah kai za ka ma yaran ba su kai karatun ma za ka kirga su saboda ko sun je babu karatun nan. To wace rawa to iyaye za su taka akan gyara wannan matsala? To muna fatan da gwamnati zai ta sami hannu ta gyara. Da iyaye. Da iyayen su ma ya kamata. <laughs> Eh gaskiya dai matsala dai ta fi kamari a bangaren gwamnati. To to to mun gode ya kin ba mai godiya barka dai. Barka da kokari. yawwa <laughs> to kin ji to karshe wayoyin da mu dauka kenan yanzu kan daidai wannan lokaci sai mu ce bari mu da fasa. a biyo mu zuwa zauren muhawarar yau da gobe don jin tattaunawar jama'a tare da wakilinmu a fannin ilimi daga jihar Katsina, Jama'a sauraron mu barkanmu da sake saurare da ku a cikin wannan shiri na yau da gobe. Shiri ne wanda yake haskaka fitila akan harkoki musamman na matasa. Yau daga nan jihar Katsina a wannan zaure ina tare da Alhaji Lawal GRA Funtuwa da kuma Malam Mutaka Sa'idu da Malam Yazid Ahmed Rafin Daɗi da kuma jami'in huda da jama'a na ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina domin mu ji yadda za a warware zare da abawa akan wata matsala da take fuskanta harkar ilimi wadda za ka. ga mafi yawan iyaye suna mai ilimin 'ya'yansu rikon sakai na kashi a biyo mu domin jin yadda shirin zai kasance tare da ni zaradin sani funtuwa malamai wani lokaci za ku ga al'umma gwamnati tana masa aiki amma sai ka ga ba su cika mai da hankali a kan shi ba ana zargin ku iyaye da nuna ko in kula akan harkokin ilimin yayan to malam mutaka me zaka ce dangane da wannan zargi da ake maka eh to gaskiya ne wannan zargin gaskiya ne saboda so tari zaka ga gwamnati tana yin abubuwa na kyautata ilimi amma sai ka ga mu iyayen yara ba mu damu da wannan abu da gwamnati take ba ba ma daukar shi serious ko me yake kawo haka ko dan ganin cewa ita gwamnati gwamnatin tana yin abin kyauta ne ba tare da ta ce mu iyayen yara mu ba da wani abu bane ba to yana da kyau a ce gaskiya iyayen yara mu dawo mu rika kula da irin abubuwan da gwamnati take yanzu kaga zaka rika ganin makarantu gwamnati ta yi ta gina azuzuwa ta sa kujeru ta kawo kayayyakin aiki a makaranta ba tare da an ce ku iyayen yara ku ba da wani abu ba to amma sai ka rika ganin iyayen yaran ba sa kula da wannan abin da gwamnatin take yi hakika gaskiya akwai sakaki a bangaren irin wannan to yana da kyau gaskiya iyayen yara mu dinga kula kula muna karfafa ma gwamnatin muna nuna cewar hakika gwamnatin nan tana kyautata wa ilimin to idan aka yi hakan kaga hakan yana da fa'ida kai alhaji me zaka ce dangane da wannan zargi da ake muku matsayin ku na iyaye zaka ga wani lokaci ku iyaye ana zargin ku da irin nuna ko in kula akan harkokin ilimin ƴaƴanku kaga ku su yi banna a makarantar ma duk ba ku damu ba me zaka ce to abin da zan ce game da rashin kulawa na iyayen yara a wannan makarantu na gwamnati na primary ko secondary gaskiya ita rashin sanin kima ne na kuɗin da gwamnati ke kashewa domin ana ma gwamnati asara tana ta wahala saboda talaka amma abin da yasa da kuɗi ake biya da kowa ya ɗauki mataki akan yadda yayan shi za su yi wa karatun nan tunda kadiba yadda makarantu private suke ko nawa aka ce mutum zai dage kuma dan shi ko da yaushe zai matsa mai sai ya je makaranta ya ɗauki abin serious amma masu zuwa makarantar gwamnati ko in kula ba abin da ya dame su amma kuma gaskiya ne su ma gwamnatin akwai sakaci nasu gwamnati ta gina azuzuwa an sa kayan karatu to amma ba malamai malamai duk sun zama yan alfarma ba abin da suka karanta soɓo suke kaiwa da kunun zaki shi suke kaiwa makarantu suna talla ma ba teaching ba koyarwa ban manta akwai wata primary da na gani ran nan su goma sha ɗaya ne mata sai malamin guda ɗaya wanda ko da shine eh, headmaster bai iya yi masu komai to kaga ya kamata gwamnati ta diba wannan mataki a diba a gani waɗanda suke cancanta ne ke koyarwa ko wanda ba su cancanta ba sai a ɗauko ta a kai ta eh, malam mutaka ka ce wani lokaci kamar musamman za ga iyaye idan an ce ba kuɗi za su biya ba suna nuna koyin kula akan wannan harkar ilimi yanzu kai ka goyi bayan a ce iyayen su rinka biyan kuɗi kika inda a ce iyayen su rinka biyan kuɗin to kaga za su faɗo ka abin da muhimmanci to amma ganin cewar gwamnatin ta ɗauki nauyin abin shine yake kawo cewar ana ana yi wa ilimin rikon sa kai na kashi akan yanayin karatun yanzu hakika da za a ce a ringa biya to kaga dole ne ka rika ɗauka abin da muhimmanci kamar yadda shi Alhaji Lawai mai magana wa na baya soka yake cewa inda kamar yanzu makarantun private ka ga cewar mutane suna ɗauka da muhimmanci saboda ganin cewar kuɗin ka kake cirewa kake biya to amma ganin wannan na gwamnati ne sai kaga cewar ba a damu ba inda yau a ce ma gwamnatin za ta yi malaman makaranta za su yi kiran mitin din iyayen yara hmm. sai ka ga so tari an kira iyayen yara akalla za ka samu ɗalibai a makaranta sama da dubu kaza iyayen yara ba su faɗari wanda suka zo mitin ɗin ba kaga wannan shi ma sakaki ne ga iyayen yara a kira mitin din iyayen yara sai ka ga ba a damu ba ba a je ba gaskiya yana da kyau iyayen yara mu kula mu rika duba irin ƙoƙarin da gwamnati take yi akan ilimi wani abun ma ba sai gwamnatin ta waya ba mu iyayen yara ya kamata a ce mu ɗauki nauyin wani abun mu dinga yi wanda ita ma gwamnatin za mu ƙara mata ƙarfin gwiwa akan taimakawa bangaren ilimi alhaji lawal na sake dawa gare ka a nuna cewa wani lokaci za ga malamai da dai makamantansa irin waɗannan makarantu ba su cancanta ba to kai matsayinka na uba akwai shawarar da za ka ba gwamnati shawararin da zan ba gwamnati shine ko wata jiha kusa da mu wadda ta ɗauki mataki akan to ya kamata gwamnati ta diba wannan abin ita ma Tun mutumin da aka ce alharma ce ta kai shi a wannan gurin gaskiya a bangaren ticin shi fa malami shine uban kowa duk wani wanda ya zama wata tsaya malami ne ya koya mashi to ya kamata saboda ka aiko malami kamata a nemi mutumin managarci to saboda ka gwamnati ta ɗauki mataki a diba ta diba na kusa da ita su diba su ga mata kuma sai gwamnati ta ƙara zage dantse akan makarantu saboda akwai zaka ga sakandare yanzu zaka samu aji da mutum ɗari biyu da hamsin a cikin aji da saboda Allah ko manyan mutane ne zaka koyar da mutum ɗari biyu da hamsin aji ba za su inci komai ba kai ma ba za ka iya masu ba balle yaro ka tasa mutum ɗari biyu da hamsin aji sadda wancan zai tsokali wancan sannan zai wannan zai ma wannan kaza. To faɗi mai sauraro sunanka. A ni sunana Malam Yazid Ahmed Ratin Dadi. To Malam Yazid, a wannan tattaunawa da muke yi, me ra'ayinka dangane da za ka ga wasu iyaye ba su cika mai da hankali akan karatun 'ya'yansu ba, za ga suna ma harkar ilimin 'ya'yansu rikonsa na kai na kashi. Me za ka ce? Abin da zan ce wato komi ya kamata mu tsaya mu duba. Wato ita tarbiyya baki ɗaya in aka ce tarbiyya to shi kanshi karatun yana wato iyaye ya kamata su tsaya su gane Allah ya ce ma ba Ƴaƴan mu tarbiyya. To ko da yaushe da ka duba a wannan umarni ne kake cikawa na Allah. Ah. Ba wai gwamnati ba ce ba kake ma wannan abun. Umarni ne na Allah kake cikawa. Kam ibada ce ma kake wannan. Ah. Ka ba tarbiyya ta gani. Ka ba su ilimi. Ya kake kallo wasu iyayen hasu a cikin ku iyaye wasu suna nuna cewa ya kamata a ce an sa kuɗin makaranta. Ya kake kallon wannan bayani? To ni gaskiya ina da goyon bayan a dawo da kuɗin makaranta. Ba don komai ba, saboda gyaran ilimi da ake so a yi kuma hannu ɗaya bai ɗaukar jinka ayyukan nan sun ma gwamnati yawa abubuwa da ke kan gwamnati ba su da iyaka komai a ce gwamnati in na ce iyaye su biya wani abu abin da ni in kana so ka samu ilimi mai inganci ah. ya kamata a ce bangarorin nan uku kowane yana checkmating ɗin ne ke faruwa wato yana bincika me ke faruwa bangaren gwamnati ta duba me ke faruwa bangaren iyaye su duba me ke faruwa ah. da bangaren community din in na ce haka daga sanda inda ka ba yaron ka kuɗi ka ce gashi nan kai ka biya kuɗin makaranta to daga nan kai ma ka zama instructor na wannan makarantar. da ake cike malami bai shiga ba me ya faru me wani tudu wani gangare sai ka san me ke faruwa a wannan makaranta to ah. kaga saboda haka ya kamata a dawo da biyan kuɗin makaranta ba wai a jihar Katsina ba ko a'a a duka Najeriya ma ne wannan. Suna na Salisu Lawal Kerau jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina. Kai wannan shirin namu na yau da gobe mun tattauna da al'umma akan yadda za ka ga gwamnati tana irin ayyuka a makarantu da dai sauran irin abubuwa haka na more rayuwar ɗalibai. Amma za ga wani lokaci abin kamar iyaye ba su cika mai da hankali a kan shi ba. Ko a matsayin ku na da suke hulɗa da waɗannan iyaye. Ba gani wannan abu da suke zai kawo taimako na kasu. To hakika haka tana faruwa musamman gwamnatin jihar Katsina ta kudade da ita gwamnatin jihar Katsina take ainihin kashewa gaskiya ya kamata jama'a su duba su kula su sani cewa wannan ainihin makarantu nasu ne ba na gwamnati ba ne ba don haka ya kamata jama'a su ma su ba da nasu gudunmawa don kula da isu waɗannan makarantu. To akwai wasu iyaye da na tattauna da suka nuna mun cewa 'yan uwansu iyaye na yara babu makawa suna suna yin irin waɗannan ɗabi'u a inda a mm. wasu iyayen suka nuna min cewa inda a ce za a sa kuɗin makaranta kila za su iya miƙe a tsaye ya kake ganin wannan kalamai na waɗannan iyaye. to hakika waɗanda ke yi kaga ai ba ba abin kyauta ba ne wannan an gyara abu ka ɗauka cewa kai abu ne na gwamnati wace ce gwamnati ai jama'a su ne gwamnati saboda haka kamata ai idan aka gyara makaranta ka ɗauka cewa wannan makarantar kamar mallakar kace taka ce to kai ba ka so makarantar da ka gina ba da kuɗinka ka zo ka iske wani ya lalata To kamar haka din ne. Alan Salisu ganin duk ana wannan kokari kuma har yanzu dai za ga wani lokaci ba a cika mai da hankali akan wannan ana irin rikon sakai na kashi ga wannan bangare na ilimi. Ba ganin wannan rikon sakai na kashin zai sanya muku gwiwa. Gaskiya ba zai ba amma kokarin da muke yi ko kwanan nan sabon kwamishina na ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina Associate Professor Badamasi Lawal ya yi taro da ainihin kungiyar iyaye da malaman makaranta a karkashin shugabancin mai girma a 'yan ɗagan Katsina Alhaji Sadu Muhammad Ahmad Sada da kuma kungiyar kula da gudanar da makarantu ta SDMC wato School Based Management Committee karkashin Alhaji da Ciroma sun yi kokari ya zauna da su sun anin tantauna yadda za a ga cewa makarantun nan ainihin su iyaye da kuma ita kungiya sun shigo ciki don ba da gudunmuwa gagaruma to duk an tantauna wannan wanda wanda dama dole ai hannu ɗaya ba ɗauka ta ita gwamnati abubuwa sun mata yawa dole ne iyaye sai sun shigo to jami'in hudda da jama'a kenan ma'aikatan ilimi Alhaji Salisu wanda muka tattauna da shi akan irin wannan matsalar mun gode to duka duka a nan za mu dakatar da wannan shiri sai kuma wani lokaci in Allah ya kai mu a madadin malamai da muka tattauna da su a wannan zaure Alhaji Lawal GRA Funtuwa da Malam Mutuka Sa'idu da Malam Yazid Ahmad Rafin Daɗi da kuma jami'in hudda da jama'a na ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina Alhaji Salisu Lawal Kerau ni da na shirye shirin Zaruddin Sani Funtuwa nake cewa a huta lafiya. kurciya dai jawabi ne in ji abubakar sani da bahaushe ma haka ya ce to da fatan wanda aka yi kukan kurciyan dan su sun ji sun kuma gane jawabin amma kin san abin da ɗazu ke magana kika ce kin ji kowa ya ce gwamnati abin shine ai akan kuma yanzu aka magana iyaye mm. su ce gwamnati in aka ce waye su iyaye kamar da sauran jama'a ba sa tana cewa su ma suna da tarwa da su ta a dan cewa sun yawa karfi da karfi eh. saboda ita gwamnatin ta ta dole shi ma sai daga gida an dan kankanin misali anan zaki ga akwai misali gwamnati na komai makarantun gwamnati amma zaki ga mm-hmm. iyaye suna da irin kungiyar PTA dinnan ta iyaye da malamai mm-hmm. zaki ga a hada a yi taro a yi tattauna ya za a yi yara yi musu kaza za a kai su nan ya za a yi musu gudunmawa kaza duk irin wannan abubuwan hmm. na haɗa ƙarfi da ƙarfan kenan to sai mu ce da fatan duka canji kuma za mu gyara yauwa su to yanzu kan a madadin sai kuma Daniel Brown da ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr Rob McLean sai wata ta hada ma Facebook live wato Hafsat Maina Muhammad ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya kai mu gobe Laraba siyasa da shugabanci na gari a yau da gobe wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki